rayuwata. Masu saurari Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake zimiran kasancewa da sabon shirin rayuwata. Wanda ke zuwan muku daga nan sashen Hausa Radio France International a Rafai. Sunana Aisha Jibrin Ahmad take muku lale marhaban. A kusan kowace alkarya ana ganin sauƙaƙa hidimar aure ita ce hanya mafi sauƙi kuma matakin da za ta sa matasa su aure da kuma gudar baɗala. irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa wanda ke kara ta'azzara halin da ake fuskanta yayin neman auren wanda ya sa dubban matasa fara korafin kai maganar ga mahukunta musamman sarakunan gargajiya da malamai don su ɗauki matakin da zai kawo sauƙi ga jama'a musamman masu ƙaramin ƙarfi saboda yadda ake gasa wajen shagalin bikin waɗannan kokin nesa a garin abubuwa da dama na ƙasar Nijar aka ɗauki matakin soke wasu hidimomi da takaita sadaki da na gara da kuma uwa uba kayan lebe To sai dai wani hanzari ba gudu ba akan samu wasu daga cikin mutane masu kunnen ƙashi waɗanda ke watsi da matakin su koma yadda suka saba shagalin haɗi da ɓarnar kuɗin. A cikin shirin namu na yau mun gayyato muku shugaban kwamitin doka takaita hidimdumin auren wato a jihar sarkin garin murya na jihar da magaran da ke jamhuriyar Nijar sai kuma Hadiza Ibrahim wato uwar iyali. Amma kamin nan ga abokiyar aiki Zainab Ibrahim dauke da wannan rahoton. Rayuwata. koke-koken da jama'a ke yi a kan tsadar aure da kuma irin yadda hakan ke haifar da matsaloli daban-daban. Ya sa mahukunta suka ɗauki matakin soke wasu hidimomin aure marasa muhimmanci don ba matasa damar yin aure cikin sauƙi. Garin Bande da ke jihar da magaram a jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin garuruwan da suka ƙaddamar da dokar rage hidimomin aure. inda mai martaba sarki Alhaji Abubakar Yahya Lushe ya bayyana wa filin rayuwata makasudin da ya sa su ɗaukar matakin kamar haka. In aka yi shi a sauƙaƙe abin zai yi wa kowa daɗi. Al'umma ta yi tsari arman budurwa jika hamsin sadaki. Arman zawara sadakinta jika talatin. a tanhuwa ɗa biyar. Ɗaukar irin wannan mataki na faranta ran ɓangarorin maza da mata da iyayensu gaba ɗaya. Ramatu wata budurwa ce a garin Bande da ta yaba da matakin kamar haka. Gaskiya wanga al'amarin mun shi daɗin shi kwarai. Muna roƙo a ce gaskiya wanga abun ba wai a ware ban ɗiyan kaza ko duka gari ne. Kuma Allah sa hakan ne ya fi alkhairi a gare mu. Shi ma wannan saurayi mai suna Mustapha Ismail cewa yayi wannan matakin ya taimake su. Gaskiya ni a wannan abu kawai da aka yi an burge ni saboda mu samari an taimaka mana kuma an taimaka kannuwa mu mata da yayi mu da mu To gaskiya hakan da aka yi mu mun ji daɗi. Haka abin yake a ɓangaren iyaye mata kamar yadda wata uwa mai suna Malama Hindatu Ishaka ke cewa. ci gaban gari ne tunda a yau da aka yi jajen yan matan nan suna da yawa samari ma suna da wannan sai dai aika zuwa ana labe ana taka babu dadi kenan yanzu wannan abu yayi yi ciki a gare mu mu namiji ko da turmi da yake ya armi mata shi in ta je gidan shi insha Allah in dai yana santa zai daraja ta sai dai ganin yadda a wurare daban-daban da aka dauki irin wannan doka bata yi tasiri ba ya sa tante sabuwa ke jan kunne kamar haka wallahi ko anan gidan sarki muka samu labari an kara akan wani abu wallahi za mu mu koma mu ma magana an anan ba amana ba mu gaba saboda gaban kowa da kowa kai ta kenan doka ta ta bi kowa da kowa a yanzu dai abin jira a gani shine irin canjin da za a gani a ƙasa shin za a samu yawaitar auren koko a'a RFI an gaida Zainab Ibrahim da wannan rahoton yanzu kuma sai hirarta da uwar iyali wadda ta aurar da 'ya'ya daban-daban mai suna Hadiza Ibrahim a gaskiya abin da zan ce amfanin doka da ake tsaya gaba da armi ana taimaka ma jama'a sosai ma musamman yanzu wani yana da so yayi armi duk da aka dora si yake hana samari yin aure amma in aka ce an dora doka kuma an yi aiki da ita wannan da dama tun da a kwanaki lokacin da aka dora wata doka samari da dama sun yi arme kuma uwayen diya ke ma an taimaka miki tun da yanzu in zaki ma diya arme tashi hankali ya same ki neman gara wanda gara kaɗai da za a kai gidan uwaye aiki ne saboda in biki ma baɗi ki gare kirki a gidan uwaye bata daraja bata mutunci kuma sannan ki zo ki kan kayan ɗaki kan kayan abinci akalla ke ma in za ki ma ɗiya arme mace ki a riƙe wata miliyan biyu wannan doka da aka ɗora da mu gaskiya ma uwaye mata mun ji daɗin ta sosai. to duk da sauƙin da ake samu daga an yi 'yan kwanaki akan yi watsi da dokar ko me ya kawo irin wannan ɗabi'ar abin da yake kawo irin wannan daga waɗanda suke ɗora doka kai da ka ɗora doka kyanta in aka ɗora ta tunda za a ɗora ta gamuwa ake da sarakai da malamai da masu faɗa aji, da dai duk wani mai faɗa aji a gari ake gamuwa a ɗora doka a ce in za a yi arman ka ba a yi ba wannan diyar da aka ce to abin da ya sa duka yake a wannan sai ka ga su an zo an ɗora doka kuma su wa'inda suka ɗora doka a cikin gidajensu ba haka ba ake kenan shi yasa talaka ka bijire sai ka ce wa a gidan wani na ga an yi kaza shi yasa su yi ko talaka dama iya koyi da abin da magabacin shi yayi ai duka ba abin dokokin da Allah ya shin wada ba abin sa a harkar alman na yanzu magana ake cewa Allah ya ce Allah ya ce a daidaita sadaki da komi da komi kai daidai ka. Allah bai dora maka ba cewar kai baka da hali ka ce sai kai kaza to yanzu alman yanzu dukiya ce ake nema kuma tun farko ba a gina shi ma akan hanyar Allah kenan dama kawai dai mu shi ne ake yi gaba daya ga samari na san aure lefe na musu barazana ga kuɗi kuma ba a samu ba ciniki kasuwar bana sai budurwa ta je ta dawo ba saurin da zai magana ho da an gaishe da isa a yaƙi da waƙar sata a soke lefe da fatan masu saurare kun nishaɗantu ba tare da bata lokaci ba sai zantawa ta da ajiyar sarkin murya na babban birnin da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Mu muka yi kwamitan nan da manyan gari da limamai da duka manya-manyan duka cikin garin murya muka yi shi a fadar mai martaba sarkin murya ka ɗora mu yaunin nan na duka abin da zai tahi lokacin da muka kawa abu yana tahiya da kyau kowa ya samu sauki sai aka fara samun ɗan tangarɗa wani ya ƙara kira ka muke mu kira ka fada ka ƙara ko ba ƙara ba ka da Allah in ka ce ka ƙara a ji a kawo ƙarin da kai ƙarin da kai ba mu ba ake bai hakuma ake biya amma yanzu abin da muke so tunda abin mun ga ya ɗan lalace muke so hukuma ta shiga cikin wannan lamarin ko da ke dan dama da hukuma a ciki tunda da sarki a ciki kenan hukuma ta ƙara shiga cikin lamarin don saboda abin kowa ya ji al'amarin shi ya zo da kyau. Ranka ya daɗe, haka ganin akwai daga cikin al'ummarku da suka yi watsi da wannan dokar? Ka san al'umma wayansu 'yan tsirari mutane suka zo suka bijiriya dokokin nan to mu muke ga sauki ne allah ya gire ya kawo to mutane muka ga ba son saukin nan mun yi mun yi ake ga kamar mu ne mu yan kwamitan mu ne ake ga kamar mu ne muke matsa alhali kuwa wannan abu yauni ne jama'a ta dora mu ta ce dimu sai mi baya ga ta sadaki sai kuma menene kuka Ka kaga da muka hana daukan amarya daga mota ɗaya baka karawa babu wani ɗaukar inji ka gani babu wani rali babu ihu to me yi wannan daɗi babu wani anko irin wannan da ake yi babu tankari ga abin da aka tsaida shine baki abin da aka tsaida shine ake yi to kun ga abu ya tahi da kyau kowa yana jin daɗi ana armi lahiyar lau kowa bai matsu ba mai diya bai matsu ba mai ɗa bai matsu hallo mu kira su mu ce ga abin da aka yi ga abin da aka yi kenan in bisa iya ba kama mu ma mu janye jikinmu kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama ta koma gare ku masu yaya kuke ganin wannan batu na sauƙaƙa batun aure, sadaki da kuma laife, menene ra'ayoyinku kan sauƙaƙa hidindimin? Da wannan batu muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. madadin sashen Hausa Radio France International abokiyar aiki Zainab Ibrahim kuna na Aisha Jibrin Ahmad nake cewa ma'assalam.